Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da sake saduwa a sabon bidiyon. A cikin bidiyon mu ne insha Allah zan muku yanda za ku samu a daily combo da hamster combo suke bayarwa a miliyan biyar wanda da yawa daga cikin mutane akwai lokacin da za ku zo ku bude eh, inda za ku ci wannan point din sai su nuna muku wannan level din a kulle yake kuma har yanzu wasu ba su fahimci yadda za su gyara wannan matsalar ba so insha Allah a cikin wannan bidiyon zan nuna muku amma ba ta rabata lokaci ba mu shiga a cikin bidiyon so za mu shiga a cikin telegram kamar haka saboda bana son bidiyon ya tsayi sai mu shiga hamster combat kamar haka so idan ka taba play in one click za ka dan jira shi kamar da za ka gani so zai bude maka uh, za ka dan taba abin da suka tara maka in a minute ko kuma in a second so bayan ya kawo ka anan zai ka zo ka taba nan inda ka rubuta mind mind section so abubuwa guda biyu uh, suna nan akan market uh, section so sai mu zo nan inda aka rubuta uh, wannan uh, defi 2.0 tokens so idan ka zo nan wajen defy 2.0 second uh, ah, sorry 2.0 tokens uh, za ka gan shi a kulle sun nuna maka profit per hour uh, a ƙasa sun nuna maka ceo level 2 abinda suke bukata kenan ka je uh, level 2 a uh, ceo ka kai shi a uh, level 2 sai ka dawo wajen prn team sai ka nemi ina ceo yake sai ka je da shi level 2 already yana level 1 sai ka taba yanzu gashi zai kai ka level 2 za ga yanzu ya je level 2 to sai ka sake komawa a nan wajen market cap sai ka dawo ga shi nan defi 2.0 second sai ka taba shi kamar haka so idan ka taba shi za ka nemi p2p trading kamar da za ku gani so za mu koma a cikin dai market din za mu duba uh, p2p trading so za mu duba p2p trading so idan ka riga ka yi sa'a ka yi click din wannan ya bude maka sai ka bar shi a nan again cikin market sai ka ja a kasa sai ka nemi p2p trading kun gan shi shi ma sun nuna kyc sai ka je da shi level 7 to sai ka koma a sama sai ka duba ina wanda aka rubuta wa kyc za mu shiga cikin legal sai mu duba kun ga kyc a nan farko to ana bukatan ka kai shi level 7 sai ka taba za ka ci gaba da daddana shi sai ya je level 7 kafin ka dawo ka taba wannan na p2p trading za mu ci gaba da daddana shi yanzu ina at uh, level uh, 5 so za ka daddana shi ya je level 7 so yanzu za ku ga ina level 7 so yanzu ga shi level 7 to sai ka koma saman nan sai ka taba uh, market idan ka taɓa market sai ka scrolling down sai ka zo wajen p2p sai ka danna shi kamar da za ka gani so kun ga abun yana da sauki sosai idan ka taɓa wajen p2p din sai ka dawo ka taɓa go ahead sai kuma na ƙarshe wanda shi za ka duba a wajen special za ka koma sama sai ka duba special idan ka duba special sai ka duba new card idan ka duba new card wannan na farkon da kuke gani hamster combat a uh, match sai ka taba shi sai ka dawo nan inda aka rubuta go ahead so kana taba shi za ku ga wannan miliyan biyar sun baka shi sai ka taba wannan alamar za ku ga shikenan sun riga sun baka wannan miliyan biyar so idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku dana mai like bayan kun danna like ku yi comment sannan kuma ku share wannan bidiyon zuwa ga yan uwa da bakan arziki domin su ma su gani su amfana nagode ina kuma talakari mu haɗu da ku a next video